kama daga annoba ta ta'addar boko ta haramun zuwa ga satar al'umma ta ƙasa da ma'uwa uba banga ta siyasa da yi tarihin najeriya ta ɗauki lokaci tana ji a jiki sakamakon rigimu iri-iri kuma a cikin tsakiyar matsalar da yi na zaman dubu dubata na matasa na ƙasar da ke da ƙarfi na hatsi amma kuma sau koma 'ya'yan iblis a cikin harkokin na rayuwa iri-iri matsalar kuma ta ɗauki hankalin hukumar tsarin iyali ta bisa ɗinkin nuna ta kallon tsaf kuma tara sarakuna da manyan limamin addinin musulunci na ƙasar nufin muhawara da ma nemo hanyoyin sake ɗauke hankali na miliyoyin al'umma domin babban aikin ginin ƙasa a tsakaninsu kuma ra'ayi ya bambanta kama daga masu tunanin kai ƙarshen annobar fatara da ma samar da aikon yi ga matasa na iya kaiwa ga sauran rawa da ma ƙila ɗora matasan bisa alƙiblar daidai imam sani isa dai na zama limamin masallacin wabarar da ke a kaduna bari mu haro qur'ani qur'ani yake cewa walasta afil ladina la yajidun nikaha hatta yughnihim min fadli wadanda ba su da wadata a cikin ku to su yi su kame kansu har sai Allah ya wadata su wato wanda ba su samu ikon aure ba daga cikin saboda rashin abin hannu to su yi hakuri su kame kansu har kafin Allah ya wadata su to ka kenan ba za ka da aya ta ga dama sai ta ce mu je mu yi bara mu samu kuɗi mai aure ko ko mu je mu yi rance mu aure ko ko mu yi auren ma Allah zai ce da mu ai duk bakin da Allah ya tsaga shi zai ce da shi aya ba ta ce haka ba sai Allah ya ce a'a wanda ba su da ikon yi ba su da kuɗin yin auren to su bari har sai Allah ya wadata su wannan ya nuna kenan ma ashe in ka ce ma mutane wai annabi ne ya ce a yi aure a hayafa sai ce gaskiya ne amma da annabin da qur'ani kuma a wani wuri sun ce sai an tarbiyantar yanda auren da ƴaƴan za su zama masu amfani in ba haka ba ka ka dauki nan ka aje nan ka dauki magana annabi a can sai ka aje ta a can batun addinin dai yana tsakiyar muhawarar ƙara yawan al'umma a sashen alaucin tarihin Najeriya da makila al'ummar talaucin ta mamaye yankin yanzu sama da kaso 64 a cikin ɗari na ƙasar kusan miliyan 200 da yana zama na matasa kuma kaso 80 a ɗari nasu ba su da aikin yi a tsakanin musulmai na arewa alu shamaki dai na zama ɗaya cikin matasan da aka yi ta zuwa zauren taron kuma faɗarsa shekarar na tashi na zama mafi haɗari ga rayuwa ta ɗan adam cikin tarayyar najeriya idan har matashi ya zama na ya zo a gandun cewa cikar matasansa ya zo wato ya balaga to dama yana da wata cuta guda biyu cewa zan iya yin komai kuma ni na isa yin komai to idan har da wannan lokacin ya zo baya da kyakkyawar tarbiyyar shugabanci ko kuma addini ko kuma linzamin da zai iya taka masa burki akan abin da ba daidai ba to daidai ne matashi iya yin komai kuma shine abin da muka wayi gari yanzu ya addabi kasar mu kuma muke ta fatar a gwamnati ta yi eh, ruwa da tsaki wajen dawo wannan al'amari ya dawo matashi yana kan turbar da dace da shi hajiya kore habib dai na zaman kakaki ta hukumar kaida iyalin a cikin tarihin najeriya in a da watakila an yi an tsira na yanzu akwai canji da dole sai an yi shi domin zaman yanzu ta buƙaci a lura da cewa da auren da yarinya a shekara sha uku ba shi ne ba Wata balazana ta fito fili kwarai da gaske to shine yanzu aka zauna aka tattauna kuma su ma sun gani za su ɗauki wannan duk jawabi da aka yi albashi su koma wuraren da suka fito kowa ya nemi ya nashi ya nashi ya tara ga yashi ma ya yi magana irin. tarayyar najeriya dai na tsakanin neman ci gaban al'ummar ta amma kuma na fuskantar mummunan jahilci da rashin aikin a tsakanin miliyoyin na 'yan uba na musa dw hausa daga abuja a najeriya